A ranar Talatin nan ne aka gudanar da zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya, inda Sanata Gosul Afabio ya yi nasarar zama shugaban Majalisar Dattawa. Majalisar da Afabio zai jagoranta dai ita ce ta goma a zamanin mulkin Bola Ahmad Tinubu. Tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom, Sanata Gosul Afabio ya lashe zaben shugabancin Majalisar Dattawan ne da ƙuri'u kimanin sittin da uku daga cikin ɗari Da tara da ya doke abokin karawarsa Abdulaziz Yari da ya samu ƙuri'u shida. Haifaffen jihar Akwa Ibom an haifi Sanata Godswill Afabio a shekara ta 1962, shekarunsa kimanin 61 kenan a duniya. Akpabio ya halarci jami'ar Kalaba, jihar Cross Rivers, inda ya samu digiri a fannin shari'a wato lo ya yi aikin malanta a takaice, sannan ya yi aiki da kamfanonin aikin lauya. A shekara ta 2002, gwamnan Akwa Ibom na wancan lokacin Victor Ata ya naɗa Godswill a Fabio a matsayin kwamishinan man fetur da albarkatun ƙasa. A shekarar 2007, Sanata Godswill a Fabio ya samu tikitin tsayawa takarar gwamnan jihar Akwa Ibom a jam'iyyar PDP yayin nasarar lashe wannan zaben. Kuma aka sake zabensa a karo na biyu a shekarar 2011. A zaben shekarar 2015, Sanata Gosul Afabio ya tsaya takarar sanata duk a jam'iyyar ta PDP, inda ya zama shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa. mukamin da ya rike har zuwa shekarar 2018 lokacin da ya murabus na raɗin kansa bayan da ya bayyana aniyarsa ta komawa jam'iyyar APC. A shekara ta 2019 bayan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya koma wa'adin mulki karo na biyu ya naɗa sanata Gosul Afabio a matsayin minista da ke kula da harkokin Niger Delta a shekarar 2022 Gosul Afabio ya yi murabus daga mukaminsa na minista ya tsaya takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar APC. Takarar da ya jingine ya goya wa Bola Tinubu baya a lokacin zaben fitar da gwani. Kwanaki kaɗan bayan kammala zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa, Boswell Afabio ya samu tikitin tsayawa takarar sanata daga jihar Akwa Ibom kuma ya lashe zaben. Sai dai yanzu haka sanata Afabio na ƙarƙashin tuhumar hukumar EFCC kan badakalar waɗansu kuɗaɗe da suka kai naira biliyan ɗari da ake zargin sun salwanta a zamanin yana gwamnan jihar Akwa Ibom daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2015. Wanda ya zamo mataimakin shugaban majalisar dattawa kuwa shine Sanata Barau Jibrin daga jihar Kano. an dai haifi sanata barau jibrin a shekara ta 1959 shekaru 64 kenan ya yi digirin sa na farko akan aikin akawu wato accounting a shekara ta 1999 sanata barau jibrin ya tsaya takarar ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar tarauni zaben da ya nasara sannan a shekarar 2015 dai ne sanata barau jibrin ya fara zuwa majalisar dattawa inda ya sake lashe zaɓe a shekarar 2019 da kuma zaben da ya gabata na shekarar da uku. A ɓangaren majalisar wakilai kuwa, Abbas Tajuddin ne ya zamo kakakin majalisa ta goma da ya samu ƙuri'u uku. Abbas Tajuddin dai dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Zaria a jihar Kaduna. An dai haifi Abbas Tajuddin a shekara ta 1963, shekaru 60 daidai kenan. Sannan Dr. Abbas mamba ne a majalisar masarautar Zazzau da yake rike da mukamin iyan Zazzau. Ya dai digirin sa na farko a kan harkar kasuwanci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a shekara ta 1988. inda ya digiri na biyu duk a harkar kasuwanci a jami'ar ta Ahmadu Bello da ke Zaria a shekara ta 1993. A shekarar 2010 ya kammala digirinsa na uku a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto akan batun na kasuwanci dai sannan Abbas Tajuddin ya yi aikin koyarwa a jami'ar jihar Kaduna ta Kasu. zazzau ya fara shiga harkokin siyasa gadan-gadan har ya tsaya takarar ɗan majalisar wakilai a shekara ta 2011 kuma ya yi nasarar lashe wannan zaben da ya tsaya takara. A shekarar 2015 zuwa 2019 shine ɗan majalisar wakilai da ya fi kowane ɗan majalisa kai ƙuduri inda ya gabatar da ƙuduri 74 a gaban majalisar. daga cikinsu aka sanyawa ɗaya hannu suka zama doka kafin zaɓar dr abbas tajuddin a matsayin kakakin majalisar wakilai ta goma a majalisa ta tara shine shugaban kwamitin ƙasa da sufuri na majalisar dcl hausa abdullahi garbajani